cette euh, médaille. Wannan kambu da farko dai zai bashi damar kasancewa zakaran zakarun damben taekwondo na duniya akan ajin yaunin sakelinsa. Bayan haka, lissahin da ya samu jimillar suna azashi sahun gaba ga dukkan 'yan damben duniya. Shugaban ƙasa ya bashi tallafin alawus ɗin ci gaba da training ɗinsa. Hali ne da ke baiwa alfaga damar kasancewa a harabar training ɗinsa a kowane lokaci. Da shugaban ƙasa ya kai ziyara a birnin Berlin, ya baiwa wa alfaga damar ya zo ya gansa inda ya ƙara jaddada ma alfaga goyon bayansa hazaƙar ƙungiyar federation ta ƙasa ce musamman ma na shugaban nata da ƙungiyar kwamitin olympic ta ƙasa da kuma goyon baya na kamfanin niger lai sa harabar minista mai kula da wasannin motsa jiki ya kamata ya tallafa mana sai dai kash har zuwa ranar yau komi ba a yi ba tawagar mu ta halarci wannan kwambalar ma ba tare da sanin harabar ministan ba wa'annan yan wasa da muka kai ba wanda aka kada a karan shi na farko hakika sun nuna hazaka zarumtaka da gurin samun galaba tallafi kawai ya masu saura da ƙarin hazakar gwaninta shi ko wannan sai da yawaita kwambal dukkansu a kwambalar kwambalar da ake gudanarwa cikin yankin mu sun dawo da kambun zinari wasannin da ake har so biyu a ƙasar Benin, uku zuwa hudu a ƙasar Najeriya, biyu a Ghana, biyu a Cote d'Ivoire, ɗaya a ƙasar Burkina. A dukkan wa'annan wasannin sun dawo da kambuna na kirki. A nan gida ma muna yin namu tsari na kwamfuloli da ke haɗa 'yan wasa na yankunan ƙasashen kewayen. Samun galaba a wasannin yankuna ba zai iya nuna ma ɗan wasa ba cimma gwanintarsa na shiga kwamfalar duniya. A nan cikin gida muna da kwamfalar ƙasa tsari wanda muke shiryawa da kuɗin zuwarmu ba tare da wani tallafi ba. Jehi jehi yi muna samun wasu su yarda su kawo muna tallafi wannan kuma ta hanyar mu'amular mu ce mu da kanmu da kanmu muna cewa yanda Niger Lai SA take ma taekwondo na ya kamata su ba da nasu goyon baya ga wasa guda su tallafa mata a'a ba mu da matsala ko daya ga al'amarin jagorancin kungiyar mu idan aka ce taekwondo mu tsintsiya ce madarmin ki daya abin da ya shafi gano gwannan yan wasa da waɗanda za su horar da su direction technique idan suka zaɓi tawaga da yan wasa ba mu canza komi domin mun yarda da su shi ya sa Compose une équipe et qui nous amène, nous ne changeons rien parce que nous leur faisons confiance. Et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui des athlètes de qualité qui font sortir le nom du Niger.